وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiya a cikin wannan makaranta da albarka makarantar kulliyatu abubakar madinali al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu insha Allah za mu ci gaba da darasin wannan littafi mai magana kan kyawawan ayyuka nagari guda ɗari da saba'in da uku idan ba a manta ba wannan rana muna uku ga watan zuciya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu insha Allah za mu ci gaba da inda mun tsaya karatunmu na shekaran jiya wadda in ba a ba za mu tashi ne wato daga cikin kyawawan ayyuka mun ambaci guda sittin yau za mu tashi na sittin da ɗaya daman in ba kuma ta ba muna magana ne a kan kyawawan ayyuka na gari da suke da wato alaka da kwanakin goma farkon zulhijja mun fara wannan karatun tun kajin kwanakin su shigo da yau ga shi allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da abincewarsa ya nuna mana lokacin shigowarsu ga kwanakin sun riga sun shigo kuma muna cikin wayannan kwanakin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alkhairin da ke cikin wayannan kwanakin Allah ya haɗa mu da shi dukkanin alƙawla da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wayanda suka yi masa biyayya a cikin wayannan kwanakin Allah ya haɗa mu da waɗannan kyawawan ayyuka kuma ya ba mu iko nai kuma daga cikin shawarar da ke so in ba mu yanzu kuma cikin takaitawa cikin abubuwan nan guda ɗari da saba'in da uku mun ambaci ababe sittin wani zai mamaki a za a yi kai aiki ya kai sittin to a da ake so kai iya ka kokari ayyukan nan kai wanda haka iya yi kowane ka taɓa daman magabata sun kasance rayuwarsu sukan rarraba ayyuka na alkhairi su yi wannan su yi wannan domin kowane ka dace da ladashi Allah shi mana jagora yau za mu tashi na 61 ce daga cikin kyawawan ayyuka na gari wanda ake so mutum ya yi kokari cikin kwanakin na ya lalace su akwai wa ijabatu da'awa wa ijabatu da'awa wato an ku kira yan an kira ka idan an ce ijabatu da'awa shi na da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ana nan idan ɗan ga ya gayyace ka wurin wata walima wanda ya shirya to ka amsa wannan kira saboda tunanin waɗannan kwanaki ne masu albarka ya dace da wannan lada kai ba ka samu ladar ka amsa ga yadda. wannan shine ma'ana ta farko kuma ita ce ma'anar ta yi gargantuwa da ma'anar ijabatu da'awa amma malamai na ƙarawa da bayanin cewa yana daga cikin ma'anar ijabatun da'awa a lokacin da ɗan uwanka ya nemi agajinka ya nemi taimakon ka taimake shi ya kiraye ka to an ku kira shi ma'ana in kana da hali wanda za ka iya taimakon mutum ya ce da Allah na taimaka da Allah na agazamin kuma bai mai da abin sana'a mun fahimta jama'a bai mai da abin matsayin sana'a to wanda kana iya taimaka masa in kana da hali Allah shi mana jagora kuma hadisai da yawa sun tabbata waɗanda mun sha karanta su da ku masu bayani akan muhimmancin an ka gayyatar walima ya an gayyace ka. Sai na 62 Bala ya ce wa musa'atul wa tama wanda a cikin damuwa idan ka san ga wani yana cikin damuwa kowace iri ce babba ce ko karama in ka ga wani cikinta musamman cikin waɗannan kwanakin yi ƙoƙari ka fitar da shi cikin damuwa daga cikin ku abin da yau za a yi na fitar da mutane damuwa in mutum da hali ya sai dabbobi na laye ya ba mutane domin waɗannan kwanakin duk musulmi yana fatan a ce ya yi layya to wanda Allah ya ba dama wani wani ya so dabbobi don ba wani abu ne ba ya bayar ko ka ba mutum kuɗi ya je sai abinci da yanzu mu babban damuwa mu kasar nan abu biyu ne abin da mun ci sai abin da ya shahi wannan ibadar muhimmiya da muke tunkara ko ba haka ba saboda haka ana son mu wasa asal mahabur yalwanta mu wanda a cikin damuwa wata rana mun taɓa karantawa ne wani ya zo wurin wani malami yake masa mahaifiyarsa na fama da rashin lafiya an yi neman magani an yi neman magani amma ba a dace yake to ni na san magani yake to ya zan yi yake ka je ka nemi unguwar da ke fama da matsalar ruwan sha ka gina musu rijiya ka sa musu bohol su dinga samun ruwa ka fitar da su wannan damuwar ka sha mamaki yake Allah ya sa wannan mutumin yana da hali sai ku yayi haka bayanin da ake basuwa rijiyar nan ruwan nan na fara kuɗuwa mahaifiyar na tashi da samun lafiya ruwan ana ci gaba da ɗiban ruwan lafiya na ƙaruwa ina gaya muku akwai ɗaliban makarantar nan sai wani ƙoƙari ya an kai ya an kai Allah masa amma dai da shawarwarinta ta saman muna rijiyoyi na ruwa guda biyu a wasu unguwanni ni ta da shawara ta ta ce malam menene shawara ka ina ya dace muna so mu gina rijiya guda biyu domin lada ta kai ga mahaifan ya mahaifin yaran nan mijin ya rasu ya bar ɗan dukiya haka an raba an ba magada ba suna so su wani abu na alkhairi ta ce to in je in samu wala ne ɗibi unguwa guda biyu inda ya dace ne ni ba da wannan wurin aka aza ruwan wallahi maganar nan da nake muku akwai ran da nake rijiya guda cikin su da ni ga yanda jama'a ke malaluwa suna ɗibar ruwa sai da ne fata ina ma ni na gina rijiyar an gina rijiyar an aza tanki an ja ruwan kuma wallahi ku san wani abin gwanin ban shawa gidajen suna da alaka da malamanmu kuma aka ƙara taimaka aka ja aka kai duk gidajen waɗannan malaman kuwa aka samu ruwa ko kuma su malaman suka yi kokari suka ja ruwa daga wannan wurin cikin gidajen wannan ba karamin arziki ba ne. yi mata addu'a wannan matar Allah ya saka mata da alkhairi kuma wallahi kullum mutane da wasu addu'a kun ga wannan ba karamin arziki bane ta da ƙasar jariya shi yasa muke ce kuna su koyi koyi in za ku aiki alheri ku nemi shawarwarin mu ba son kai ba ai ban ce ai kowa gidana ba sai na ce ai wasu unguwanni inda na sa akwai bukata kowane wuri na dibi inda ya dace inda na san na kai unguwannin na gaya da mutanen unguwannin ka tabarniya wajen neman ruwa to kun ga irin wannan shi ake kira musa'atul mahzun wato taimaka ma wanda a cikin damuwa ka fita cikin bakin ciki da damuwa kai ku Allah zai ka maka alkhairi sai na 63 wal izaru salati ba'da salat wal izaru salati ba'da salat jiran sallah bayan sallah kamar yaya kamar misali mutum ya je masallaci ya yi sallah azhar sai ya yi zama ne masallaci sai ayi la'asar kamar an yi sallar magariba mutum ya yi zama ne masallaci yana lazumi yana jiran shari za su iya ko ba za su iya ba lai kuma za ku iya eh, ai ai ko to gaskiya ne sai shi dauka ya samu ko to ko shi ya yi ran da ba ke ka aiki ba ba ki da hidindimomi da yawa sai in ki ba sai ki zaman ki ki ta lazuli ko ki ta na lazuli ko ki ta tila qur'ani sai an yi isha'i sai ki ta ke shi a ke samu ladar wanzu zarar salat ba'da salat na daga cikin mun karanta da falalar jiran sallah bayan sallah na daga cikin falalar jiran sallah bayan sallah da ka zauna mala'iku suna nan suna ta tunowa maka addu'a su ne ma lati sai lokacin da ka tashi da mun sa alkhairin waɗanda ababen da ba mu suka ce da su da mun sa alkhairin waɗanda abubuwa da ba mu wasa da su saboda haka mu yi ƙoƙari wani zato ɗaukar ababen mu yi ƙoƙari mu kula da su saboda saboda muhimmancin da suke da shi Allah shi mana jagora wanda za da salati ba da tsara jiran sallah bayan sallah mu yi nazari sosai abin da ke so ba ku hada ke min littafi ku hada ke mai shi akwai yiwa in ƙara yin ku jarabawa sai in tambaye ka wanda zaru salati ba da salati shi Allah ba ta nawa kace shi Allah ba ta 63 wallahi sai ba ku saka ku ba kuma sannan ba zai taba har da ku ba zai taba har da mahadacin qur'ani an ce tukara ta za a yi mai shi cikin ya ce ga zamani zai iya da ke gaya musu ce ina so in haddace su wallahi kun zaki haddace su kuma wallahi kun haddace sai kun yi da jin daɗi duk inda kike ba a miki girshin wa'azi cikin abubuwan gaba ki rasa wannan abin da zaki ba wanda akwai kokari ku shanye su wace zara salati da salam sai na da hudu? wa itiyanu wa itiyanu hilal ilmi bil masajid wa itiyanu hilal ilmi wato zuwa halartar halka ta ilimi wadda ake a masallaci kusa akwai halka da ake a masallaci ko idan a ce za a yi wani darasi waɗanda aka gaye ta irin masallacin juma'a din nan a ce za a yi wani darasi masallaci to yana ce to kuma halartar wannan wurin ma yana ce yanzu nan daidai ka da hilka ta ta masallaci mun karanta da idan mutum ya je halka ta masallaci ko irin wannan wuri darasunan da muke yanzu ana baka lada kamar wanda ya umura yanzu dukkaninmu nan saman da duk zaman da muka yi nan na wannan daular da muke na wannan littafi kullum ka zauna za a baka lada irin kusan kusan ladar da ake ba wanda ya umara. A tuwa ya ce na bada lada ba, za Allah ce Allah yana bai ba, Kuma za Allah kada yake. Ba mu yadda da hadisin ba. ne wani abin ka ce amma gara ɓasa ta yi yawa ba ta yawa ba wa da falala wa da rahama wa da aljanna to shi manzon Allah ya yi bayani ya ce wanda ya je halka ta ilimi iya kawai na halka wanda aka yi masallaci to amma mu ma yanzu nan makaranta aka yi masallaci ne kun gane yasa irin darussa da kuka ana faɗin za a yi a shelanta cewa malam wani zai zo ya yi darasi magariba zuwa isha'i duk ina ganin waɗansu cikin ku na yi ko har yanzu ku gano ba ce wanda aka yi za a yi harka masallaci na mata a yi ta shi ko ta magariba zuwa ishaɗi muhimmancin ta shi ne duk ku tattara ɗiyan ku ta sai wani in za a yi halka wanda ake masallaci duka ɗaliban ma ka'ida ce in ka tai ta nake so kai magariba kuma in ka ce lamba za a baka da zarar aka gama sallar magariba ba da kai ba ba ka da lamba shi yasa za a ga in ka ce za a ga yaran mutum cika wurin dab sannan yanzu duk wanda ya taya samu lada umara ni ma za a lallinka kaga in sun kai su ɗari sai a linka kamin lada umara su ɗari to da ka zan gaya ma kowa duk lalurar ka na baka dama ka je kai wanda ka dawo abinci zan ba shi dama ya je ya dafa abinci daidai karfe biyar abin da nake so ka tabbatar da wannan majalisin kafin shi in aka yi magariba ba kai magariba can ba shi ke nan kayan ne kuma zan ladabtar da kai shi sa yaran za su yi kokari su ce wani to ina a da ɗiya uku abba sadiq eh ku karo min umar sai ka ce yau abu guda naka da albarka ku son ɗaya kai ku te halkan nan da aka yi an ci akwai karatu masallaci ku tafi malashi muku rajista kuma kar ku tashi sai an gaba ko da kuɗin yi jirgar ko da kuɗi za su fi alhamdulillah ku saurara ku ci ku saurara ku saurara bari bari ku ci yanzu ga wata jikka na zo da ita jikkan nan sai na take da kayan daɗi kuna ji kayayyaki ɗina a cikin za ku ji bayani daga baya in ka zai da yare ka bani haɗin kai akan abin da a cikin su sai ke ji tsoro sai ke ji tsoro na zo na yaro da na ce mishi son na kai da sauri kai sauri ya ce kaza kaza kaza kaza ya je Ko wannan ana yin haka a zaburar da mu babu ko ni malama da sasu aka aiki alheri ku saurara ku in ka dasa mutum ga alheri ya saba da an waye gari ko ba don abin da bai nan mun gane kada wani ya ɗauka wai kamar ka sai abin da kuɗi ne a'a ai ingis shari'ar musulunci ta da haka Ina nan cikin wurin nan za mu karanta zuga yaro ka yi mai wata kyauta ta musamman don yi wani abu muna magana da shekaran da abdurrahman za mu na sallar su baya ya ce kaga babu ce na da in zan na sallar ga ina jin nauyin kwana yake amma yanzu har na wajen da ka taso sai in je sai ban jin nauyin kwana to sabo ne yau da gobe nace ka ga mu tun ina yaro ga mahaifiyata nan ni ba mai tashe ku mahaifin mahaifinmu ma in ana bai ta tashi ga wannan lokacin aka ce a tabbata haka a ƙane amma da an yi kiran sallar wani na riga na tashi ni dai ai yaro ƙarami wanda za gani masallaci yana halarta sallar yau jama'a ga alhera ga alhera saboda haka ya mutum ya tashi yana yaro yana yaro da aikin alkhairi Allah ya taimaka abin da ya tsore shi ke za ka ni ina gaya mu, yanzu kun ka ni in zo nan yaran mu da kalafin sai da na sai mu kowannen su abin naira hamsin saboda in samu kwanciyar hankali dan biskin ne na naira hamsin to wai sun ga sai sun ga ce ya koma sai sun ce a babu Yake nan ta dawa ranar su tsaya su karatu to wannan abu ne mai kyau kar ku ɗauka wai laifi ne yi ma yaron ka kyauta don ka himmata shi ga abu da abin da a hadari ka ba shi ba shi abin kuɗi amma haka ba shi don ya saba da kuɗi matsala ne amma abin kuɗi ba laifi gina ba kuma ya kamata ku fahimci wani abu su 'yan yara 'yan ƙanana musamman ɗiyamu in tana shekaru kusan shekarun shiga balaga to za su samu tana da kwaɗe ina jin ku taɓa lura da haka yarinya in ta kusanci shekarun balaga suna da kwaɗai yara to irin wannan lokacin ana son duk waɗanda 'yan mintuna da kuma gani da aka sha a lissafi duk a dinga sai muku duk da ku kuma wani bangare za ku kuma sai yana ba su ciwon mara ko na ku bangare to su ko malamai na kallon lokacin da yaro na da da ya fi kan shekarun nan na kusan shekarun balaga yana son cin abubuwa daban-daban to ba da gida ba a bashi amma kuɗi ka a baya rufe ba muna tare Allah shi muna jagora wa itiyanu hilakul ilmi hilakul ilmi bil halartar ko zuwa halƙoƙi na ilimi da ake yi a masallatai wato wallahi kun gane mu Najeriya sai ka ce mun kusa imani saboda a duniya cikin ƙasashe daga halartar majalisar yin ilimi Najeriya da wallahi larabawa yan ana nuna musu duk inda malaman makadar yanzu irin misali masallacin gwallaga wanda da sanuwar rijiyar ne muke gabatar da karatu in mutanen saudiya sun ka gani an mamaki su a tambaya su kai wai mutanen da ni an ka ba su suka tahowa irin majalisai mu na karatu ana yi har daga tafsir har maki saboda ba su da wannan ta duk in kun sai wanda biyu ce aiki hajji ba haka ne ta ilimi a masallacin haraji na marko madina wallahi ba za ka wuce ganin kilan mutum goma sha biyar mutum goma mutum talatin wallahi kowa na tallata lura, larabawa da wahala a gan su zaune harka to amma muku dubiyar jama'a ka ta halarta wuraren da ake yin darussa Allah shi muna jagora Allah ya taimake mu saboda haka mu yi kokari mu dinga halarta waɗannan wuraren musamman irin wannan lokacin akwai alkhairi mai tarin yawa na 65 wa ikramul ulama wa ikramul mutunta malamai girmama malamai darajar ta malamai darajar ta malamai na sa ilimin ka ya daraja na sa ilimin ka ya kima na sa kai ma ɗaliban su girma ka Wulaƙanta malamai ka wulaƙanta malamanka da malaman malamanka da waɗanda sa'an malamanka ne wata matsala da su gano ba ne kuskure ne ɗaliba ta ɗauka wai banda mai mata karatu shi dai an malamin duk wanda a sa'an malamin ki ko bai karanta sheke ba malamin ki wanda ya ce tarbiyya amma a ce wai ɗalibai in ba ma malamin yanzu muna ganin abin da ka waruwa ɗalibai wasu makarantun ne na ganin ba ko damuwa da mu sama saboda mu ba malaman su ko shekaran jiya wasu yara guda biyu sun biyu na ce na zuwa karatu suka faɗa wani sunan makarantar su gaza gaza har da lafazin tarbiyya na ce ka ko ba ko ga tarbiyya na ce wanda ha karantar da ku da ni da shi aboki na ne in ku sai ku tarbe shi amma yanzu ku kuna ganin ni tunda ba malamin ku nake ba ba ku iya gaishe ni waye ba ku wannan tarbiyya kuma wallahi tsakanin da Allah wasu laifin malaman su saboda su za su dinga aibanta wasu malaman gaban ɗaliban sai ɗaliban su ramma suna ganin haƙai ba daidai kace ba yanzu jama'a ne amfani ɗainar ina cikin gazo sai in ce muku ha to ni irin malam wani nake to duk muna ci kasu da kan maganganun da cikawa daga makarantun ne ana aibanta wallahi muna ci amma bi sai mu kyala mutum duka wabban mu jiya kuma bayan ka gama aibanta muka dawo irin abin da muka kana yi mu muna kallon komai bai yiwa sai ai mai tsari kuma duk abin da bai da tsari ba zai je ko ina ba to amma sai a da ana ta yanzu har zaki aka wa yan kuɗin nawa da ake ansa naira 20 20 lagin to ga su makarantu ne na sun kama ga shi ba sun kame bayan sun gama ɓaci to kun ji hawa wasu makarantar a wani an sa to kun ji ba eh kuma a an ga dama a gaba amma kudin wannan abin ba a yi mata shi haka malamai sun cancanci a girmama su sun cancanci a darajar tasu da ni ina kira gare ku da muɗe da waɗanda ba mu ba duk wanda kuka san sa'an mu ne ne karantar da ku girmama ne ku kuma Allah zai sa a girmama to shine mala ce wa ikramul ulama cikin wayannan kwanakin ana a girmama malamai da irin nau'in girmamawa da kuke iya na buga muku misali da wasu ɗalibai abinda suke duk kuma kuna na kokari don gwargwado na san halin irin naku da wadatar da an gare ku ba ku kai mangalin da zan ce ku yi wani abu da ku yi amma gwargwado munan yankunan mu kula kebi zamfara kebi sokoto kebi sokoto akwai karancin girman malam wasu abubuwa in na gaya muku sai ku yi mamaki muna ganin abin da ke shiga gidajen malamanmu sai ka ga yanzu ina ji ga azumin nan malam na bayanin wai wale ya aiko kaza gida ne kai in wani wuri ne halan har ma sai an faɗi sunanka alherin da zaka je ka aika gidan malami amma sai ga mutanen mu ba su sanyi ba su sanyi yau malami zai ta ya je aikin hajji har ya dawo babu sa ko guda gida ina daga cikin abin da nake da wasu ɗalibai nan cikin shekara da na aikin hajji yau kusan shekara goma sha wani abu sha uku ko sha hudu da na sai wallahi ina ta sai a ce ai wanda ta kawo ma kaza lokacin abubuwan duniya suna da sauki a ce wata ta kawo min kwargon wata ta kawo manja wata ta kawo kasa wata ta kawo abubuwa ga sunan to ni Allah yin wannan yana da kyau ka girmama malamin ka ko kana ganin wai malamin ka ya hika ba ka da ka da ya hika sai in shi ce a a bar abin ka Allah ya sa mu gani dalilai da suke magana akan girmama malamai da hadarin aibanta su da hadarin cin naman su wannan mun sha karanta a tare da Allah ya samu gani akwai littafin rubutun da ake kira wato lahamul ulama'u lahamul ulama'u to naman ci kalmar gaba ina da littafin. naman malamai guba ne haka a sunan littafin ina da littafin. in ni samu dama wata rana za mu karanta yau amma yau wasu zaune-zaune suka a cikin mutuncin malami ya kamata ku sassauta mana cikin gari su zage mu don san muhimmancin mu kun gane ku wanda ki gana zagin malami idan ba sai karatu ba ka taba san muhimmanci ba amma ke ke san muhimmanci ke ke san martaba ke ke san daraja to ce za a zauna tare da ke a zagi babanki ya zo na ya zauna ya zo na jama'a muna tare jama'a muna tare to saboda haka abinda abinda wannan yake yake nuna mana in kun ji wasu na aibanta mu wasu na sukan mu sai ku kyale su kakka da haka su ba su san wa'an mu ba amma ku san san wa'an mu su ku ba su san mu ba ne ai da yawan su masu zagin in sun ka zo nan makaranta sai su bar zagin saboda ba su san mu ba su san mutuncin mu ba ba su san kiman mu ba jama'a mun fahimta saboda haka wannan yana da matuƙar muhimmanci mutunta malamai Allah ya ba mu ikon mutunta malumin a ina gaya magana ta gaskiya ko shekaran jiya muna karatu ina nan cikin malaman wani ya yake ya ci ga abin da ya kasu kai tsaye kun ga na rufe karatu ai ba ta ka rufe karatu sai na rufe karatu kawai ga ka'ida wannan lokaci in ba iri ne na ba babu mai isa da ta wannan lokaci sai mahaifa bana in aje saboda kunan ina cikin karatu kuma can makaranta yara na can najera can makaranta suna ta suna jira amma hakan je saboda bukatuwar da ya nuna yana da ni kuma daga baya wala bayan an yi tafiyar ni ma na ji daɗin tafiyar na ji daɗin tafiyar sosai saboda ni yana so ya dinga nuna ga mutanen da a tare da shi ga mutanen da adda mutunci tare da shi wannan yana ƙara mana kima mu karan na taɓa gaya muku wata rana kone wani hakimi wance uban ƙasa sai na teori ne sai na ce ina son in ganin sai ce a tambayi wani na ya ce a ce nasiru ne na da cijon nan da ya ga hito ko ido sasa da ya ba ya hito ce a a a a a ka ce babban malamin gida ne. ba Allah malam shigo mun ka shigo mun ka zauna ce ai wata rana malam gure na wa'azi sai ɗaya ce irin su malam nasiru mera <laughs> to shi ya ja ni <laughs> eh. yanzu kun kai abin da yanzu mutumin nan ya kuke gani yake jin shi malam girma yana jin girman wanda malam girma ya ambata suna ne to ina ga girman wanda shi kuma ya ambata shi wannan yana nuna maka biyar ga mutane na tsunaka su kuwar na ganin girma ka in kuma ga yadda ake mana kuma ta wasu wurare ana murtaba ana son ɗaya mu zo mu yi magana kuma ta zuwa mu bauchi a bayan an riga Dr. Mansur Ibrahim ya gabatar da mu sai aka ce to da Allah mutane suke ce da Allah yana son kalma ɗaya kowa a bari ya dangaita da mutane mutane ke tsalle haka su gane mai an ka ambaci sunanka ka zuwa gaisa da mutane haka dai ka ce assalamu alaikum ka hito daga argu dan an ka tara mutane suna ta mutawa to dan inda kake a girma ma ka ba sai ya hakuri sai eh, Allah ya samu dadi na nawa kenan na sittin da nawa na sittin da biyar na sittin da shida wa waradda ala shubha warraddi ala shabuhat kun gane warraddi ala shabuhat yin raddi ga shabuhoshi kun gane warraddu ala shabuhat duk wani a ai yanzu ga shubha nan an kada mutane magana cewa wace kumba da yin aski ai wannan kaza kaza kaza kaza kaza ana taiwa mutane hankalin su haka bar kaga irin wannan sai ce a a a ga hadisi manzon Allah karara ya faɗa to ni ba wani dalili kuma da za a kawo wanda zai hana mini dan wannan abun shigowa ne da wasu shigowoyi yanzu kalli matsalar wannan me ya ce mata wannan la'antakar ta wadda ta yi Allah ya ƙara na mata wahala. Dibora, amma na aka dawo ana cewa wai ai bai dace kashe Dibora ba saboda ni saboda wanga lokaci Najeriya ƙasar kowa da kowa ta da Allah ba shi ba ba. To irin wannan na abuwa duk ta ture su. Irin shigohin da 'yan bid'a ka amfani da su. Su ma ka ture su. Irin shigohin da 'yan shi aka amfani da su. su ma kai watsi da duk in ka yi karatu in mutum ya zo yana kauce-kauce kana gane shi kake mashi ba to ka yarda da wannan abu in ba gane shi ba ba har yanzu yanzu misali in ba ki kuɗi malama zaina in ce malama zaina ina da kike zan je sokoto in ce da Allah su ka ki siyo mini littafi abin da yake naira dubu biyar muka sayi ne aka aka sabu sai da ki wurin mai sayan littafai sai ki malam nawa ya ce dubu biyar ne ce haɓa malam ku sai sama malaman mu dubu biyar mu ba ku sama da dubu biyar sai ce to bai da matsala zuwa Allah ka dubu hudu ɗari biyar ka dubu hudu ɗari biyar yana yiwa ko bai yiwa sai aka sai sama da shi dubu hudu ɗari biyar shi yanzu ɗari biyar nawa na Na naki na koko na wanda ya baki sako shi ba kenan ina mahita dawo ma wanda ya aiki ki ba shi abinci jama'a mun gane an gane ko ba a gane ba in gara buga misali in gara keta kina ɗauko raguna kina basuwa mutane kina ba su shi filayya misali sai wani bawa Allah ya zo da kuɗi ne ce da Allah hajiya in za kina dodo guza za kina kaso kaza da Allah ga yan rubuta su kike dodo rago Shin zan ki sai rago na dubu hamsin da biyar sun ki dawo za ki mayar na dubu ne biyar ko ko ke ke ci dubu biyar in kina so ki ci dubu biyar sai ki ce a'a dubun ka hamsin a da ka. bari haɗin zo da raguna ka zo. ka bibi wanda haka so ka sayi in ya tau sai ki bibi rago cikin ragunan da ki so ki ce wannan bai da matsala a dubu sittin wanda ke kin sai abin ki dubu hamsin da shidda ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ki ce amma babu matsala ka dubu sittin ka yi maka ce wallahi yi nan ka ci sa kuɗin haka amma bai yiwa za ki da so kuɗin ki da Allah hajiya biyo min da ɗan exercise sun ji. ka ce za ki ba da su da kika amma sai in ke san ka ce da kake a a malam bari hakin dawo da kasuwa ka samu sai ka sai ma'ana ban yadda ima alhurma da ciwo ma ba amma bari in yi toho da su ka sai gara kun bai hausa suna nan da yawa shagogogi ne eh ka a tsawaita wasu muna da burin kuma eh Eh. Eh. Eh. eh eh to ke san wannan ke da ke sabani aka sabani aka ne akwai malaman da suka wannan ya sa malaman wani Najeriya ma kansu ka bashi wai wasu na ganin ya halatta wasu na ganin ya halatta wallahu a'lam to shi ne aka magana da rantsa shi ba tunda hakan ne don ya baki ba dan jalli sai ka siyo kaya in ka siyo ki addasa saboda irin wannan kasuwanci in kun kula babu hasara ki babu da za a ki samu hasara tunda sai an kawo kuɗi ƙasa sannan ga shi da abin amma ki yi da abin ki kawo sai ki sami wannan shi babu wani kwakwanto wancan kuma akwai ƙaiƙayi da wato shekaran da ina zaune babban matsalar da muka fuskanta su ga matasanmu suna neman kuɗi da sauri sauri ina zaune yaran ba san wani nake ba sai ai magana cewa je a yi kaza yanzu ka samu kaza je ka yi kaza ka yi kaza ta ce ta mu ana ya kare wanda ka son kuɗi su zo da wuri wanda wahala su zo mai da wuri kuma kuɗi ba ka wahala ba akwai haɗari yasa kuwa ga muna je muku tsoron waɗannan kuɗaɗe da wuƙa ta ji ana cewa a babu kyauta a babu wallahi ka zo muku musu amma ɗin a yanzu misali kuɗin da ake baku da kungiyoyi na mata ai su wasu ƙungiyoyi ne suka ce suna son su ba da tallafin ga ƙungiyoyin mata su taimaki masu rauni mata ko to sai dai sai suka yi so da wani tsari cewa sai sun ɗora su ga wani tafarkin da za su iya zama mutane yanzu ya taimaka muku ko bai taimaka muku ya sa da yawan mata sun kama sana'a sun gane muhimmanci a irin wannan tuni ƙungiyoyin mu na musulmi ya kamata su yi wannan kamata mu ya kamata su ba da wani. eh wannan ƙungiya bai da wata matsala tun da kayan ka zaka sai ta yi ta haifar sai to bai da matsala tun da yanzu ka san ciwon kanka a huga ka za ka yi jani an sai in an ka baka abin nan da wahala ka sai haka da shahaya amma kuma sai haraka mutanen mu da yau da duk da haka nan sai da mutanen mu suka shigo da hanyoyi na yaudara kala kala wanda ya shigo da yarda da kai Allah ya samu gani Halima ce so ki ce wani abu amma ba mu fa tsawaita to na e e sai ki ce mai to tun da haka na baka da cikin kuɗi a cikin a kawo a sai da kuɗi ne kina ne ke gane ka a sai da kuɗi ne ke gane wani e eh, ya ku jama wani e eh, kuɗin ga da kabbai ya hankuri in kaya da yan ajiye maka kuɗin ka sai na dawo da kasuwa zan haɗa maka da buhu yake kenan sai na dawo da kasuwa ni adda shinkawa ta sai san maka ka bari in dawo da kasuwa in na dawo sai in haɗa maka da abu yake ke gane akwai salami in ba ku manta ba akwai salami salami misali ki halima daman kina ɗauko shinkawa kowa ya sani sai yanzu in ce halima ce na'am da Allah buhu goma da kasu sai ki to abin da muka sai suwa buhu goma zai kama dubu goma sha bakwai bakwai saboda shinkawansu su can ba irin taku ta tana ba tasu tana da kyau suna cika buhu suna da kalla don hakan ga in nitai mu muna samun wannan cikin dan a dan rage mana dan wani abu ku biya kuɗin mota mu kuma za mu sai ta maka shi kaza ya lehi kasuwanci amma in mutum ya ce sabtu ya baka sako na to da yana son wada aka fi zuwa can ka siyo mai kai ku abin da annan nasiya ta ko siji ba kai mai duk da kuɗin da ko ciki za ka cire mai kun gane sannan kana da damar in ba kai kana da naka sayayya ba ka faɗa mai to abin da wajen ka ɗaya zanna da haka har da kuɗin abincin da ka ci da ƴan abin da za ka bar ma gidanka na lalurar ran nan wurin kuɗi ne za ka saboda aikin ka yayi ku fahimci matsalar kai ba ka da sayayya amma shi yana so ya tashi a kai kasuwar saboda kai iri yadda za ka samu abin nan shi ya eh, ba a zama shi haka to shi ko shi zai ɗauka lalurar tahiyarka da dawowarka abincinka ɗan abubuwan da za ka lalurori gwargwaro shi ne Allah ya samu gani wa ya haƙuri ba ba da dogon karatu ba ne da ci gaba kyau kyau kyau a'a sun ki sun ce ki siyo musu misali tsakani da Allah kullin da kika shi aka kasuwa kyautan gari su kasuwa ina zuwa jama'a ku sai gane matsalar in ki ce kasuwa misali kullin tattasai sai a ce kulli goma ne naira ɗari ɗari amma za a baki kulli goma sha biyu sai wanda ya ce da Allah a idan kina ka da Allah su yi to ba ki da damar ki sai samar da naki sai ko in kina ya sai samar da ni aka sai su a kasuwa saboda cewa kai ta baki sako na tana nihin irin sauƙin nan da kika samu samu ne iri sai ki ce a'a ko bari sai na dawo in na dace ki aiko yaro ki yi to kuka kuna jin ba ku eh, ƙarin halin ku faɗa ba wasu wayon wayo na haka inda ku wayo da ahuri da wayo eh. eh, mai ci matsalar ka hmm. eh. eh daman can ita za a samu riba ta cikin kulle misali ana sai sai naira ɗari ɗari amma sai an ka bata kulli goma sha ɗaya ana nihin kulli guda shi an riba ta sai ta ɗauka cikin wanga ta ba ba sai da saboda ko kasuwa an ka sai saye na mutum guda guda aka aka sai eh, wannan bai da matsala a a wannan duka ki kawo shi faɗa mata in kana ya faɗa wa mutum sun warko cewa ka sai na ya kaza na ya kaza to sai ka ɗan ƙara ɗan wani abu abin da za a wani eh sai gare ka kika ka ce bari sai na dawo wance bari sai na dawo ko za a ji kuɗin ka in dawo da kasuwa in sai san miki wannan kasuwa? sai wance a zan kashi kaina tun da yanzu in ni yadda ke kina ba ni sako can ta ba ni sako to in ni kawo da abina ke nan cikin unguwa kuna ni kasuwa don ku in kun kai ba a kun kashi kasuwa ta ku fahimci matsala ga jama'a eh abin da sana'a ta ta da yace ta nika can abinci kuma kun ce ku bani sako in so muku can to kenan kashe ne haka kusa. wanda ya hakuri dai na zaki sai ga in ba ki son aka nan da yaron ku ba ni yaro in ke tare da shi ki ba na kabu kabu in ke tare da shi in in ne sayo in ba shi gawa sai ma ni sai san da dawa in dawo yawa muna tare Allah ya sa mu gani warraddi ala shubuhat na 67 ko na 67 ko wa nashar sunan watsa sunna nashar sunan ana son watsa sunnan manzon Allah ko ina ai ta sunna a tallata ina jin albari da zai ke wata magana mai tsada albanin zaria Muhammad Awal yake cewa kai mu wa bokon da mun kai mun yi shi da don mu yaɗa sunnan manzon Allah yace digirin mu da mun kai digiri na don mu samu wayewa mu ji daɗi yadda za mu yaɗa sunnan manzon in mun ga wani wuri mai turanci wani wuri mu hausa wani wuri mu yare iri kaza wanda baka iya saboda sai sunan manzo Allah da shiga zuwa da lokacin sabo ba to dan boko ne da wannan aqida inda dan boko mu za a ce kwas sai yayi NCE ko yayi digiri ya yi shi da manuwa ya taimaki addini ne da shi ai da musulunci ya ce gaba to amma ko ta yayi wani dan kujera ya samu karatu ne kokari ya kai ma ya faɗa da karatu addini ya kar addini ma yake so da shi ma za a yake addini to Allah ya sa mu gani sai na 69 68 wal hadiyya kyauta ana san cikin waɗannan kwanakin a yi kyauta a yi watan kyauta wanda ya fahimci ma'anar kyauta kyauta daban sadaka daban eh kyauta daban sadaka daban kyauta kana iya bashe ta ga wanda ko mai arziki na yanzu misali wani ɗan siyasa na iya zuwa ya tura rago ɗari sai kai mu gwamna a jiran ka ɗaya gashi nan ta ƙara na layyana ragunan layyana na kawo ma don gwamna bai iya ya rago ɗari ka ba shi in mutane ne zai ba in ya zai kyauta kyautata akwai abin da haka zai don haka gwamna ya sarka oh oh, alhamdulillah kyauta ta kai akwai ta amma ita sarkawa aka ba mai rauni amma ta kyauta ko mai kanki kana ba kun fahimce ni yanzu misali akwai wani da ke zuwa Nijar yana gaya ne ya ce yau ya so ya ce amma al'adar da ya saba can gidan da yaka zuwa yanzu yana yakan taimaka da wasu kayayyaki na musamman ina a ce ya sai ki ne na dubu biyar hidimar da suka yi mai gidan nan kamin ya taso ya haita dubu hamsin shi ko in zai na nan sai ya sai dan abu ne kamar na dubu hamsin eh na dubu biyar sai ya kai shi abin nan da zai kai musu kyauta ce ko sadaka kyauta ce don alaƙa ce da su ta ƙara kyau eh mata sai matan mai gidan ta san ya zo hmm, alamalan ya zo ce eh, malam ya zo ai ka ga dukkan gidan da malam ba da 'yan Najeriya da naku ba mu ƙesa ranar shabla. Wannan na ƙara sa mala ya samu shiga har ga uwar gida. Ran da ya zo mai gida bai na uwar gida za su iya rike shi. Sama mutanen sun ƙi su gano. Akwai kyauta a fasadaka. To ana son a yawaita kyauta, hadiyya kyauta a cikin wannan waɗannan kwanakin. Wani hadiyya sannan na sittin da tara wa musafahatul muslim ibtiga a hilla. ana son musafahatul muslim musulmi su yawaita musafaha da junansu kuma don neman yarda Allah malama bismillah da Allah kai musafaha ku ku duba jama'a ma sha Allah ya ta yi musafaha da wacce yi mata sallama bismillah ma sha Allah eh to bari mu tsaya ko mun yi practical ko yanzu ko sau wani muhimmanci yanzu musafaha ga da malama ne da da malama ne ce assalamu alaikum in ta yi don Allah duk zunubin da a tsakaninsu da Allah ya yaye su suna son hannuwansu zunuban na son ga su tana yi zo a malama tana ƙara sa don zumunci wata rana saurara wata rana wata mata ta yi tambaya kike wai malam ni akwai wani abu da na ga maza na yi na ba mu ta mu mata ba mu suka yi ba ni ce ni na tashi musafa na shin musulunci bai da mai musafaha ba ne na ce a'a ya rasu don ku. nake rashin karatun addini ku saurara ku saurara babu gani da yan gunga shiga wurin taron mata haka sai a ga malama ta gaba da malama an yi a an rungumi juna sai ga mata na kallon wata rana mun je maka tare da malam kabiru wasaku sai duk inda ya haɗu da larabawa ne yan ƙasashe daban-daban sai in ga an yi musafa an haɗa ka haɗa da shirya kai malam kabiru nawa na aka bai ayi ayi musafa da manyan malaman da ya ce a'a malam talin ɗaya na da zarar kai musafa da su kana ganin mutum in dokta na dan ne suka ce a doktor da ka ce a doktor shi ko zai fice huska ta za to da ka so sai ku haɗa jiki sai ce a to ai jiki ni ma rena ne ne sai ce a doktor sai ta a ɗai assalamu alaikum sai eh, ce to ba an bar ni ba saboda ba mu saba da haka ba mu saba ba da yi ne a musulunci mace da mace su yi musafaha ko su yi abin da ake kira wato mujasama ko mu'anaka Haɗa jiki haka a ɗan haɗu da juna a ai juna barka iya dai kawai a saurara yadda tsarin yake ta mu'anaka galibi ana yin ta ne in kun daɗe ba ku haɗa kai da mutum ku fahimce da matsalar ta kun ɗan ɗauki lokaci ba ku haɗu ba misali malama zai na gidan ta yi a kwana biyu an san ta yi a gidan ta yi Lagos ko ta ina sai ga ta dawo tana dawowa nan ko ganta ta dawo sai a assalamu alaikum ma'ana barka mu da koma haɗuwa musulunci na son haka yau da haka a musulunci akwai wani akwai musafaha musafahatul muslim ibtiga a wajen illa don neman yarda Allah ko sannan na saba'in wa tauƙirul kibar wa tauƙirul kibar ko kabir gana ya ce kabir tauƙirul kabir girmama babba kuna ji jama'a girmama babba girmama mai shekaru ko kayan shi karatu ko kayan shi karatu shi ko ya yi ka shekaru to ka ba shi Ya sa kullum ke ta magana da ku da ku da abokan zaman ku mutunta junan ku kuma manya ku riƙe girma da wani lokaci ke babba ke ka kamar a rami ke dahe ko ni cikin gida ɗan yare ta hana masa zuci akwai ƴan damar da shi kaɗan ba ta ita ma ga al'adar mu ta mu ta hausawa malama hamida ku da aka ɗan yawa ko shin ga ƙa'ida da al'adar mu in aka kawo abin rabo za a raba cikin gida babba ka raba ko karami to sai haka wasu wurare manya ka san ba, raba kaga akwai wata manufa ga al'ada irin ta kuma ta dace da addini karami su ka raba in ya raba shi ko shika ba bai zaba kuma haka ba Za ma wasu wurare sai ka a'a babba handama ruji kuma duk aka abu ba ita an gaba ba wala an samu matsala muna da wata al'ada mu maza bangare biyu ne akwai namijin da al'ada gida ne duk abin da ya taho da shi ko ke ka aiki ko ba ke ka aiki ba shi ne babban zai ba in ya ba babba ita kuma an ya kawo hannunta ita kuma sai ta kire karama ke na ga abin da alhaji ya kawo akwai sirri cikin abin da ba sirri shi ne ana so a rage maka babba sulilin ta ɗauka wani abu na da yawa ka san wani abin yake irin da su ganin mata saboda ita ma abu kiyan mai gida ta in mai gida da ne ita an ta gida to ta gani to ita ku sai ta ba karamar ta ba shi ku wani al'ada sai in yi to duk wanda ka aiki ita ya gami to galibi shi ku ya haddasa fitina da ya game da karama mugunya ya aka kawo zai ga an ɗauki abin an ƙure ɗaki da shi madadin an ka'a cikin gida tsakiyar gida a bar shi nan in za a gaba a tunan alamar shi sai a tura ɗaki ma'ana a tura ɗaki a rage wani abu tun da ita ba ta da ɗaya da yawa haka ne sai a rage in ta rage sannan to ta raba kun san wato mata kula da muguntawa a da ba ta da ɗaya da yawa tana jin ciwon kason waccan sai ka rage abin kuma wallahi abin da ya an ka sama na ta ya ce ka amma don tsaye bakin ciki da zai nan ba ɗabi'a kwarai ba ce ke hankali iya za ki kin musu kenan mace nawa ko da ta cikin gida ba ta da ko guda ko gana ɗaya biyar kina da baki da ko guda in kika yi hankuri yau da gobe za ki yi amma ki kuma sai Allah ya gani to amma wani lokaci son kai da haɗama irin taku ta mata sai ya hana mu ni dai abin da nake kira gare ku shine don Allah ƙanana su girmama manyan su ko manya su san girmansu su rike su ki daina yadda da abin da zai sa karamar taranniki duk abin da ki san yana isa ta ja miki taranniki da Allah ki kawai domin yana zai sa karami kada ya ramma duk ɗan abin da bai ta hakara kare abin da ke a bashi ai ki je ki ɗauka an ka abu mai gida ma zai zuwa da abu sai ki to wallahi dan turmi na dai dan karami na an ka bani kike ce bai da matsala ba wancan bar mata ba ta Ko gani in ya so da wani gobe sai sai ke san wancan karan da ke bar ma wancan ke ko ni ko na bar miki alfa magana ni na bar miki wangarike shi warke masa alwar ma kin bar masa? ni ko na miki alwar ma na bar masa. an saurara an saurara maganganu na gaskiya dole a faɗe su nan da na tara ko akwai ƙananan mata akwai manyan mata wuri na ni wala hadu ɗaya kusa da wanda a ƙaramar da wanda a babban shi gaskiya kowa ba ni abin da nake so a tsaya a gaskiya a tsaya a gaskiya ke da ke ganin kina ƙarama Allah na iya sake zama babba ita da abba Allah na iya jaranta ta dawo ƙarama ko mai yiwa wa tawqirul kabir da girmama manya masu shekaru sannan na 71 haka ne a za'uddai biyan bashi na 72 da biyu ikirazul muhtaj ikirazul muhtaji ba mabukata shi in sun nema don wani yanzu ya nemi karanta mai abu kana da karanta shi ke kira ikirazul muhtaj iqradul muhtaj ba da aro da wanda adda bukata irin ta aro akwai wanda adda bukata akwai aro na wayo ku saurara akwai aro na wayo to in ka fahimci wannan aro na na wayo mutum zai kakka ba shi abin amma aro irin na bukata suka ara mutum muna tare jama'a sai na saba'in da uku wa inzarul haka ne wa inzarul mu'sir wa inzarul mu'sir da saurara ma wanda an matsatsi ka ba mutum aro ga alƙawali kuli kuma ka fahimci bai da sai ka ce wanda na fahimci yanzu ke ban zuwa makaranta to wallahi malama ban jin daɗin haɗuwa da ke ina ce makaranta da su sirara ki ci gaba da tsoron makaranta abin nan in ya kai baɗi Allah ya baki shi bala ke saurara mata kuma ke saurara mata to in zarur mu'asir eh? saurara mu wanda a cikin nutsuwa muna da matsala a wajen biyan bashi mutum na zai zo ce yana cikin matsuwa yanzu nan da kuma gani makaranta a kowane da muka biya kuɗi har shekara mutum na cikin tsanani kuma mu kama biya kai bashi yanzu a kowane na san kuɗi na sun ga rota goma sha ɗaya saboda yana cikin musuwa mun kyaɗe shi amma ya alƙawarin duk sadda abin nan haƙƙin ya yato zai biya muna nan muna tafiya mutum zai zo ya ce maka watan ga ayi laluran mata sai kaza kaza a wani wata zai bai gaba ɗaya sai a yi to yadda matsalar suke da rashin adalci sai lokaci ya sai ya bari na wata guda azai kawai ba a gane to ba a gane mu dambalan mu muke ko zaman banza muka yi bai yiwa to ya kamata an kai alƙawari da mutum kuci cika mai alƙawari jama'a muna tare sannan na saba'in da hudu wa iskatu daini da kayar da bashi iskatu daini kayar da bashi kana biyan mutum bashi sai ka ce mishi wani e, eh, shin miya tsakanin idan da an rama Ka za kaza tsakanin to dun na yayi iskatu daini ana so ne aw takhfifi ko sassauta bashi sai wai wacce zama na a tsakanin na ce to hajiya ke san dubu hamsin na mutu hamsin to in ki samu dubu ashirin da zai kawo ne an sassa ko ba a sassauta to ana yi haka musulunci sai na saba'in da nawa saba'in da biyar wasu ayu fi sadadi jiyunil garimi na ko? eh ku saurara na saba'in da biyar a saurara wasa'ayu da yawan aiki tukuru fi da diyunil garimina wajen toshe kawar bashin da ake biya bashi kamar yanzu ɗaya makaranta ga wata rana sai mu zo mu ce muna so mu tara kuɗi mu biya mu ɗan makarantar ga bashi kuna ji sai mu ce to yanzu bayan mun gama tara kuɗi wata uku misali sai mu ce to yanzu yan makaranta ga duk wanda ya sa ana biya sai bashin da bai wuce dubu biyar ba ya zo ya rubuta suna ne da sunan wanda ke biya sai bashi ba kuɗi za mu baka maka sai ka biya kun fahimci da matsalar take ka faɗi sunan ka duk bashin da bai wuce dubu biyu ba misali ko dubu biyar ka to da sai ka faɗi da biyar ka in ka to sai ka ba mu su nambar wanda ka biyar ka bashi in mun ka zo za mu kira nambar wanda ka biyar ka bashi sai mu ce muna kafin kwamiti ne na kwalliyar ta abubakar majida da islamiyya sassa domin sauka ma ɗalibanta ba su suka da aka ziyarta me ba shi da a tsakaninka da kai da wanci ke san wanci oh wancan wani eh lalle akwai dubu uku tsakanin mu wace dubu uku ne eh dubu uku dubu uku eh dubu uku shi ke nasi a ɗauki dubu uku sai a biya. ga da ta ce biyar, shi ba biyan na ba, ta kulla wata yau ta radon sai ko san matsalar mutane ba su wa wani na iya shiryawa da wani ko biya sai eh eh ana yin haka na a musulunci kasashen da suke da ci gaba suna yin haka ko nan Najeriya na ga wata kungiyar kai haka in dai ana da tsurin malu shago suka zuwa ku saurara ku shi wannan kungiyar an take wurin mai shago suka zuwa irin masu trader ana na sai a ce ka mana listin waɗanda ka je ka bashi sai ka ba da littafin bashi sai su sa kula wanda ka biya irin wanda duk aka biya irin dubu biyu dubu uku ga lambar waya sai su kira shi ah, assalamu alaikum wani ne eh wa kai na tsakanin ku da kai da wani akwai bashi eh haka ne mai shago kaza eh to kungiyar kaza mar'atu saliha ko wunan in da'awa ta biya ma wannan bashi. gashi na an biya sosai kun ga wanda ana yin haka Allah ya sa mu gane sadadu menene eh mun karanta wannan sadadu eh eh a da ciki ne ai muke sai fi sadadu diyunil garimina Wa sadadu menene fawatiril muhtajin da kuma toshe kafar buƙatar masu buƙata mabukata mutum na da bukata ga abu misali an tara kuɗi sai a ce an fahimci wani na da bukatar mashin wani na da bukatar kaza wani ya kamata a ce yanzu halin da suke ya da yana da keke misali ina wani malami ne nan yana tuwa wurin mu ko shi yana babu ilimi amma ke gari sai a ce za a tara kuɗi don a je a siyo mai mashin sai a ce to ya kace kyan nan in ya kawo ta sai a je a feshe ta sai a hada da abin da akwai sai a siyo mai mashin jima mana tare wannan duka yana daga cikin ayyukan da ya kamata mu kula da su kuma na ga lokaci na ta harara mu duk da mu cika abin da muka saba bana adadin mu nan za mu tsaya wannan yana da alaka ne da kuma lokacin mu kamar yadda ya kamata mu saba karatu da haka nan za mu tsaya Abin abinda muka karanta daidai Allah shi babu ladarsa kurakurai Allah shi ya yi muna ana nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh